Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Iyaye da abokan arziki na ci gaba da yin sambarka bayan da aka sako ɗaliban makarantar kagara 27 da 'yan bindiga suka sace a makon da ya gabata a jihar Neja. Yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da neman 'yan mata ɗalibai sama 300 da aka sace a jihar Zamfara a ranar Juma'a. A ranar Asabar aka sako ɗaliban na kagara inda iyaye suka garzaya don yin arba da su malam aliyu aa sale 'ya'yansa biyar aka sace kai gaskiya sai dai mu ce mun gode allah saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba na nuna godiya ga Allah kuma na yi matukan farin ciki sannan kuma na gode ma gwamnatin jihar Naija yadda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban bayan da aka sako ɗaliban kamfanin dalancin labarai na reuters ya rawaito cewa ya gansu suna tafiya zagaye da jami'an tsaro a kusa da wani ƙauye wasu daga cikin su suna tafiya da kyar yayin da wasu ke neman a taimaka musu da ruwan sha wani jami'in gwamnati ya ce shekarun yaran sun kasance tsakanin sha biyar zuwa sha takwas makarantu a najeriya dai sun zama wuraren da 'yan bindiga kan kai hare-hare don sace ɗaliban da za su nemi kuɗin fansa mafi aksarin masu garkuwa da mutanen kan kai farmakin ne da muggan makamai a kuma kan babura shugaban amurka joe biden ya yi kira ga majalisar dattawan kasar da ta amince da tallafin corona na dala tiriliyan 1.9 wanda majalisar wakilai ta amince da shi tallafin za a amfani da shi ne wajen agaza wuraren kasuwanci gwamnati da miliyoyin amurkawa da annobar covid-19 ta tagayyara inda yanzu ya rage je gaban majalisar dattawa don neman amincewarta kamar da yadda aka yi tsammani majalisar wakilan ta kada kuri'a ne bisa tsarin kwarya ta bi kwarya wato kowa ya bi jam'iyyarsa inda 'yan majalisa 219 suka amince da tallafin yayin da 212 suka nuna akasin hakan a majalisar mai rinjayen 'yan democrat wannan ce kuma nasara ta farko da biden ya samu a zoren majalisar tun bayan da ya karbi ragamar tafiyar da mulkin kasar a ranar 20 ga watan janairu mafi akasarin 'yan republican da yana adawa ne da kudaden da za a kashe wajen samar da allurar kafin cutar da sauran magunguna da za a yaki wannan annoba wacce ta halaka sama da mutum 508 a amurka kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mako uku da akwashe ana baro masu adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a miyamma ya kara zafafa a ranar asabar yayin da jami'an tsaro suka kara amfani da karfin da ya wuce kima a lokacin da aka tura su zuwa birane da garuruwa domin tunkarar masu boran akwai alamu da ke nuna an tura karin jami'an tsaro da ba sa sanye da kayan sarki sama da yadda aka gani a baya yayin da suka rika harba harsashe yaji mai sa kwalla da fetsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito cewa jami'an tsaron sun yi amfani da harsan gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar wasu rahotanni da kafafen yada labarai suka fitar sun nuna cewa an harbe wata mata har lahira a tsakiyar garin monya sannan an tsare dimbin masu zanga-zangar babu dai wasu kalamai da suka fito daga bakin 'yan sanda ko gwamnatin kasar ta miyamma saudiya ta ce ta dakila wani harin makami mai linzami da mayakan huthi na kasar yemen suka harba ta saman babban birninta da kuma wasu jirage mara matuka da su ma aka harba makare da bamamamai waɗanda suka kaikaici lardin jizan da ke kudancin kasar gidan talabijin ɗin ƙasar na al'akbariya ya wallafa wani hoton bidiyo da ya nuna wata fashewa a sararin samaniyar birnin riyad masu amfani da kafafen sada zumunta su ma sun yi ta wallafa bidiyon fashewar wanda ga dukkan alamu ya nuna yadda makaman kariya suka daƙile harin makami mai linzami da aka harba ta saman riyad dakaran da da saudiya ke jagoranta sun kwashe shekaru suna yakar 'yan huthi a yemen sai dai babu wasu kalamai na martani da suka fito daga mayakan na huthi waɗanda suka zafafa kai hare-hare da jirage mara matuka akan ƙasar ta saudiya. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. mu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun ji bayanai daga bakin ministan kula da harkokin 'yan sanda Alhaji Muhammadu Mai Gari Dingyadi da kwamishinan 'yan sanda na Abuja Bala Ciroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja akan zanga-zangar NSAS da yadda za a magance faruwar irin ta nan gaba ta hanyar kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umman ƙasa. A yau za mu tashi ne a fannin tambayoyi tambayoyi bari in miƙa ku ga Grace Alheri Abdu. Mun gode kwarai da gaske wannan bayani da kai ya taɓo batutuwa da dama waɗanda na tabbatar na miƙa wannan na'ura to Hassan yana so ya bayani. Assalamu alaikum. Ni na Hassan Maina Kaina ina ɗauko rahotannin tsaro ne a sashen Hausa na muryar Amerika. Ina da tambayoyi da ga shi Profesa Usman Muhammad da kuma shi mai girma ministan 'yan sanda. Profesa da farko in na zo wurinka zan so jin ra'ayinka dangane da kashe rundunar da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato sas da dama daga cikin masu sharhi akan sha'anin tsaro suna ganin cewar taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki namu wanda ya kunno kai a baya bayan nan musamman a hanyar kaduna zuwa abuja da yawa suna alakanta shi da kashe wannan runduna ta sas ne me za ka ce akan wannan mai girma minista idan na zo bangaren ka idan muka duba 'yan sandan najeriya da ke ni tun da na fara aiki a wannan gidan rediyo rahotannin 'yan sanda da sojoji kawai nake daukowa na aiki da su kuma na san suna na da da suke da harkokin su ana cewar idan muka duba 'yan sandan najeriya duk inda suka je suka aiki a duniya na san kafin sani in ba zo na ɗaya ba za zo na biyu wurin jajircewa da kwarewa da professionalism da sauransu sannan ko a najeriya nan idan muka duba rundunar 'yan sanda sanin birnin abuja da katsina da borno masancewar suna kan gaba wurin nuna irin wannan kwarewan bari baka misali a kwana-kwanan nan gwamnan jihar borno a farfesa baba gana zulum ya ma nemi gwamnatin tarayya ta bai wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji saboda irin rawan da suke taka wurin yaƙi da 'yan boko haram domin a baya mun sani cewar 'yan boko haram sun sace sojoji da motocinsu amma 'yan sandan sas din nan su ne suka bi waɗannan 'yan boko haram har cikin daji suka kubutar da sojojin kuma suka kubutar da motocin to menene ne yake sawa 'yan sanda da za su yi irin wannan kokari ba ma a najeriya ba har a ƙasa da ƙasa amma kuma a najeriya a sassa da dama kullum ana kuka da irin kokarinsu menene kawo wannan sannan ko a gwamnatance me kuke yi domin kawo ƙarshen wannan matsala na gode ina gani kafin ba mai girma minista bari mu fara da kai domin ya yi wasu batutuwa da zaka taɓo zai so yi mai da martani kai. Akwai ɗin kwana manta don muna ta neman kuma mun rasa. Da ɗaya shi ne lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta NSAS sun zo da buƙatu guda ɗaya. Daga baya buƙatun ya zama guda biyar duk kun amince da su. To bayan da aka amince da su daga baya kuma sai muka ji cewar gwamnati ta rufe asusun ajiyar waɗansu da suka goyi wannan zanga-zangan ɗaya kenan sannan na biyu kuma an fara bin waɗanda ake ganin suna da hannu a wurin zanga-zangan ana kama su kana ganin wannan da farko tukun yasa aka da kanan matakin ɗaya kenan na biyu kuma baka jin wannan zai tada kamar wani tsohon gyambo ya ƙara dawo da hannu agogo baya to amma da labarin musulmi bismillahir rahmanir rahim wato ensas ya fara ne daga elite wato yara masu kuɗi da 'yan 419 sannan kuma da yara masu jin daɗinsu wanda suke amfani da intanet suna cutan mutane suna kuma lalata tattalin arzikin ƙasa. Wa'innan elite ɗin sai 'yan sa suka samu bayanai cewa ga abubuwa da suke yi a ɓangaren ƙasan nan na can kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma wannan abu ya addabi najeriya ya addabi tattalin arzikin ƙasar nan su sas sai suka shiga binciken irinsu za su ga mutum da motoci da kuɗaɗe da rayuwa lifestyle wanda ba nashi bane baya aikin komai to ina ya samu wannan abu sai suka shiga bincike sai suka ga masu laifi ne ainin har kasan amerika suna zuwa da turai su je siyo sata wasu suna nan wasu suna can sai amfani da kwamfuta su amfani da intanet su saci makudan kudaden mutane da ministan polis din yaɗi da haka haka sai aka ce to babu shaka su fifita al'amarin a nan saboda ba kawai wa'ina abubuwa da suke ba a'a image din ƙasan nan wato martaban ƙasan nan ya zube a ƙasashe da yawa na duniya saboda wa'innan abubuwa da wa'innan suke to ka ga ɓangaren arewa ba a samun irin wannan saboda haka su kuma da suka samu daman gane irin wannan cuta da makudan kuɗaɗe da almandahana da suke wa'innan yara ta intanet sai suka matsa musu suna kwace wa'innan dukiyoyi da suke sata suna kwace motoci na alfarma wanda bai kamata yaro ya shiga ba da sauransu ba shi da aikin yi suna matsa musu can kuma ya ka samu bargurbin cikinsu ga kwamishina bala ga minista bargurbin cikinsu sai suka fi matsawa suna mahatse su suna ɗiban kuɗin nan suna kwace motocin nan suna amfani da su na gaban gashin kansu to daga cikin wannan al'amari sai ya dagule su kuma sai suka matsa musu su sas din to fa sai tunzirin wa'innan yara masu irin wannan rayuwa na alfarma ba gaira ba dalili babu aikin baki babu na fari sai ya zama cewa suna da yawa sai suka fito suka fara tunziri suna zuga yan gari sai abin ya ci wuta sai gari ya ci wuta to da haka aka samu matsalan yan sas yan sas kuma da kai ke man magana a maina kaina a nan arewa ai akwai jihar da ta ce ita tana son masas din jihar banno professor zulum katsina ma sun ce suna son wannan 'yan sas din in aka ɗauke masu za su shiga cikin wani wahala kuma indeed an yi. kuma an shiga wahalan an kuma gani to saboda haka ba wai gaba ɗaya ba ne za a yi ma abin kuɗin goro sas a wasu wurare suna aiki sun kuma yi aikin kuma an gani kuma an samu zaman lafiya amma a can bangaren da wa'innan gurɓatacci yara da masu irin wani rayuwa suka taso to ga abin da yi sannan da suka taso ai kaga arewa ma da su matasan ba su biye musu ba saboda ba su ga abin da suke ba masu wanda ba irin wannan rayuwar suke aiwatarwa ba a nan arewa to saboda haka wannan tambaya naka ba za a ce wai shi sas babu shakka yana da illa ba gaba ɗaya ma ƙasa abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta duba menene ina gurɓatattun kuma na sani ga minista ga kwamishina bala na san sun tsinto su sun san ko suwaye canja suna ba shine ba idan ba a canja manufa ba dan da kwamishina bala ya faɗa da minista sannan kuma da horarwa in aka canja sunan su kawai aka bar su shi yasa su suke cewa ai su daga ma canja sunan su basu gamsu ba to ba wai gamsuwa bane kawai a'a dan ƙasa wanda aka kama da laifi mai laifi ne kawai mu yadda da wannan duk wani ɗan ƙasa wanda aka kama da laifi mai laifi ne saboda haka su daina laifin nan a daina ɗaukan yara sun ana ji ana gani suna siyan kayayyakin alfarma na duniya sannan ba su da aikin komai mu ana arewa ba mu gaji wannan ba mun gaji aiki ne mu je gona ne to a tsare mu mu tafi gonan mu a tsare mu mu nemi aikin mu a tsare mu a ba mu martaban mu matan mu ana kashe mu mu mazan ana barin su da ƴaƴa ƙanana ana barin su babu aiki ga sunan bila adadin duk sun bazu sun fasa sun tafi idps kuma kudin da gwamnati take kashewa idps din nan da resettlement kafin su koma wani makudan kudade ne wanda da za a sa a tsaron a inganta din kuma a bada training din wataƙila idan wannan abin bai faru ba da an samu gaci wannan shine al'amari saboda haka ba za mu ce 'yan sas shi kan shi da ya taso mu karɓe shi mu rungume cewa wa'innan sas din su wa'innan police din babu shakka mugaye ne azalmai bane a'a ya danganta ga kai dan kasa yanda abin da ka bi doka da oda sai mu zauna ba doka ba oda ya kamata mu san haka ba za mu zauna ba doka ba oda ba in ba haka ba babu kasa so wajibi ne mu bi doka mu bi oda ko da da police din aka ba mu kawai ba swat dole ne mu bi doka mu bi oda ba a ga alherin sas din ba ne tun da lokacin da aka kafa ta shekara kusan talatin baya ba ga alherin ta ba har sai yanzu saboda haka ya kamata kada mu ɗauki wani abu da aka ɗora mana a kai mu raratan mu bai shafe mu ba kuma sannan mu yana biya mana bukata mu ce ai gaba ɗaya mu mai ruwan dare mu birkice gwamnati mu ce a'a mu ba mu son gwamnati ba ma son wannan wani tsaya dole dai a samu jami'an tsaro a ƙasa kuma wajibi ne su aikinsu. aikin su to amma muna son su aikin su akan cewa police ne wanda za a inganta masa aiki kawai ba kawai na tsaro ba a'a wannan modern technology din nan wannan fasahan yanzu zan zo daga base in zo nan fito da application dina ne na kira uber ba shi sai na kira bolt cikin minti biyar cikin minti biyar mota ta zo ta dauke ni yanzu in zan tafi cikin minti biyar zai zo ko ina yake ya dauke ni ya maida ni ina wa'annan abubuwan ba za a bai police ba sannan a ce wai wani yaro yan kanana masu shan kwaya wanda cikin 'ya'yan cikinka ne sun ɗauki bindigogi kawai sun tare maka hanya sannan kuma ba a san su ba sun shiga daji sun baza daga nan habbin gwari duk dajin ma ba daɗi ba dai hanya kuke wucewa ba za ku fito kuma za mu kama ku wai kuma ba za a yi tracing din mutanen ba kuma sannan suna da handset na garari kuma ba za a iya zuwa a je a same su ba sai dai kawai idan helicopter ya yi yawon shi ya gadarin din information na surveillance sai ya je a ɗanyi ruwan wuta ɗaya biyu uku shikenan bayan kwana bakwai su dawo Allah shi kyauta kamar yadda na ce ka za ka taɓo batutuwa da dama kana cikin bayanin nan sai shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto ya sace jiki ya shigo <laughs> to muna maka barka da shigowa kai ma ka zama babban bako a wannan zauren yau <laughs> ah, mun ji daɗin ganin ka a cikin wannan zauren ka taɓo batutuwa da dama shi yasa na son baka zarafi kafin in koma ma minista daga cikin batutuwan da ka ambato shine wannan kwaranniya ta eh, zanga-zanga kawo ƙarshen wannan runduna babu shakka ba za mu ɓangaranta wannan batu ba domin fi bilillahi ba kudancin ƙasa kowane ɓangaren najeriya ya san batun sas tsina nan na je ɗaukar rahotanni a inda wannan kwamiti yake zama a nan babban birnin tarayya abuja kawo ranar da muka ɗauki wannan rahotanni ƙorafe-ƙorafe 148 suka karɓa a ranar an kai ɗari da hamsin a waɗansu jihohi ana da talatin da takwas kawai a daidai wannan ranar a nan abuja a nan wannan zauren mun yi hira da wani na awan tsawon minti talatin inda ya bayyana ɗan arewa ne ɗan jihar gombe ne wanda ya bayyana irin yadda suka azabta mace wannan matsala tana nan babu shakka kowane abin kamar yadda ka faɗa akwai ɓara gurbi a cikin kowanne rukunin ma'aikata akwai wannan sabili da haka wannan ba matsala ba ce ta wata bangaren najeriya waɗannan rundunoni duk inda suke suna sai dai 'yan rundunan sas ne waɗansu jami'an tsaro ne wannan kuma sai su jami'an su ne za su yi mana bayani amma akwai wannan matsala da ake fuskanta ɗana na ciki na a Legas ya fito daga Amerika ya je aiki ya fuskanci wannan matsala har yau har gobe da nake magana da kai ɗin nan laptop ɗin shi da suka kwace bai same shi ba wannan matsala tana nan in aka same ka da laptop kawai a wurin su waɗansu ka zama mai aikata laifi ka zama ɗan yahu yahu to akwai wannan matsala sabili da haka kan mu mai da ita Najeriya muke batu gyaran wannan tsari muke batu na Najeriya ba arewa ba kudu ba gabas ba Najeriya muke so mu tunkara minista ka ji matsaloli da ya ambata yaya ne za a kawo gyara. To bisa gaskiya yana da son kafin in ci gaba in wa Profesa Godiya bisa ga irin hasken da ya yada ga waɗannan matsalolin. Ko shakka babu kamar da kowa ya sani shugabanci kowane iri ne kuma a ko'ina yake kamar riga siliki ne idan ka ja wannan gefen ka yi sama da shi sai gefe ɗaya shi ƙasa in ka ja gefen dama ka yi sama da shi sai gefen ƙasa gefen hagu shi ƙasa to haka shugabanci yake a shugaba duk inda matsala ta zo gabansa ta zo ne daga wani bangare ko na dama ko na hagu saboda haka wajibi ne gare shi dibi dibi kuma na natsuwa waɗannan matsalolin da suke gabansa domin ya yi alkawali cewa zai jagoranci na hannun dama da na hannun hagu da zuciya ɗaya kuma bisa gaskiya da rikon amana saboda haka wajibi ne gare shi dibi kowace irin matsala ta zo gaba da idon basira da hikima kuma da fatar zai wa kowane bangare adalci ga irin matsalolin da suke gabansa. To za ka ga misali irin wannan matsala ta NSAS da ta zo gwamnatin tarayya ba ta ɗauke ta wani ɓangare ba ta ɗauke ta matsala ce ta ƙasa baki ɗaya. kuma shi yasa da wasu jihohi suka fito da suna bukata wasu kuma suka fito suna ba su bukata aka dibi abin da ya zama maslaha Shi ne tun da ɗan wake guda ɗaya shina iya ɓata miya to kamata ya a samu sauyin da aka kawo ga wannan tafiya ta endsars kuma shi yasa mai girma shugaban kasa ya yi nazari ya ba da dama a ci gaba a roshe wannan sashe na sars a kafa wani sabon unit to mutane da dama kamar da profesa ya ce sun ɗauka cewa kamar ai canjin suna bai kawo wani bambanci ko kuma saurin soke su bai yi daidai ba maganganu dai kala-kala an manta da cewa bukatu ne aka kawo gaban shugaba gaban hukuma kuma kowa ɗan najeriya shina neman a saurari waɗannan bukatun nan aka saurara kuma idan dai aka ce za a canza ta dole a canza a kawo wasu don ba za a kyale a bar wannan gurbin hakan nan ba kawai mutane suna cin karensu ba babbaka. Da wannan bayani na ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Garidin Gyadi za mu tsaya a yau sai makon gobe za a sake jin mu dauke da wani sabon shiri. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Ok, sabon birnin local government. Eh. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman eh, tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta. Gaskiya a gida ba na sana'a sai da kati, a nan ne nake sai da kati. Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa? Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya. Shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati. Eh. Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa? gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka nan ba wani bangaren jari gare ni ba to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana a rana ina iya cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yadda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can Eh, to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din ira 11 fcda ira 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na kikin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh, eh, kamar malam kana ɗaukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. Allah da wannan sana'ar nake ɗaukan nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.